والأربعون أنه صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشاء محمد kada ku ce abin da Allah ya so kuma Muhammadu ya so. Wa zammar khatiba ya zargi wani mai hudu ba. الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى nan laifinsa da ya haɗa kuma ya ba su wakilin suna ɗaya da Allah yau da girman Allah a dole a ware yau da a nuna bambancin tsakanin Allah da manzon Allah سد للذريعتي التشريكي طب وده توشي كفرين شركة في المعنى بالتشريكي أنا في اللبي وحسما دنجنكي أنه لمادة شركي كتنك شركة حتى في اللبي يا شريع وانده يبي الله يبي من قال الله يا شريع wanda ya zo inda kuskure ke wanda ya saba musu ولهذا قال للذي قال له شيء saboda aka ya faɗi wa wani wanda yake masa masha Allah wa shika duwawu abun da Allah ya so kuma ka dama yace a ce fushi yace ka altani lillahi niddan ka mai da kishiyar Allah Ka mai da ni kamar Allah fa hasaba kishiyar shirki wa sabda a hanya ilaihi fil lafzi kama sadda fi shi wal qasdi fa wa salamuhu alaihi wa ala alihi akmala salati wa atamta wa askaha وأعمها الوجه الرابع والأربعون خير مصلحة المرسلات إنها kusan ita ce ma ainihin kamar ita ce rayuwa kamar shi ne saitin rayuwan yadda za a sai da tarbiyyar annahu sallallahu alaihi wa sallama amara al-ma'amumina an yi sallu ko otar iza salla imamahum fa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mamu su yi sallah zaune idan limamin su yi sallah zaune وقد تواتر عنه ذلك ولم يجي عنه ما نسخه وني أبو ذي جوجي ونبيزوها وما ذاك إلا صد للطريعة ba wani abu ne ba wannan face toshe hanya almushabahatul kuffar kama ni da kafiri ya fi yaquna ala mulki inda suka tashi wa sarakuna ga zuwaiwa masu ilimi suka je suka ɗakko abin da ake a sarakuna in cin jahiliya da kuwa ya tashi wanda tsarin jahiliya ba aka na yi ba ba ne in yi shigo wasu yan an fara kidan in ka fara taken najeriya kwa ya tashi jahili kuma ka ga malamin addini na kira a karfafa wannan abu a goyi bayan wannan abu in aka ci nasara a wannan abu za a ji daɗin duniya da na lahira wannan din ba ma ha islamiyya ma aka koma haka in malami ya shigo dole duka sa a miki assalamu alaikum ya ustaz wa rahmatullahi wa barakatu. barakatuhu ai masa kirari ai masa kirari ai masa kirari hmm me yake gani ba ko to a gaishe shi da to ka gani jahiliya sai ita ai kaga muskilin malaman islamiyya nan da ba ta zuwa karatu suka ɗauki kansu malamai amma na sai dai sai ta dasa jahiliya ta zuka kan yara muskila ne mutum bai bai san abu bai ɗauka ya kan shi ba su san musulunci ba su ɗauka so sun ga masanin musulunci ita islamiyya za ka daga nan ka wuce eh, haya islami daga nan ka wuce digiri daga nan ka wuce kaza haka za ka rayu sai dai ka kafa jahiliya amma magana suna ba ta taso goma ba da dai ka iya wanda za ka iya yi amma cike ake da gurɓacewa domin su abun da suke la'akari da shi duk abun da ake a boko dole a yi shi a za ka ko ina moto Kana in dai tana da alaƙa da gwamnati islamiyya duk hutun da ka sani za a yi ba su yi karatu ran juma'a su yi karatu ranar kazarar lahadi ba islamiyya ta ke karatu in dai tana da alaƙa da gwamnati manyan islamiyyoyi ke nan za a ce hakan da domin manyan garuruwan nan ba rike ne ba ka kirga kaduna da ma cikin garuruwan musulunci sai ka samu kano ko ka samu zariya ko ka samu duk makarantar da take da alaƙa da gwamnati ba sa karatu da lafi amma ran juma'a a za a yi karatu don mu ai ba ke sai da ilhadanci ma a fili hmm? ji ba? dole su yi zuwa amma su suka ta kalilan shi ne kawai da ana duk ana haɗin kan tare a ci jarabawa tare aka tsara yanzu ya kaga boko sun daɗe da hutu sun yashi sun yashi boko suka yi hudu ta ce uku tun da suka yi hudu ko duk islamiyoyin da suke da alaƙa da ilimin nan sun wasu yi hoto haka. don yanzu ka duba duk eh, wanda ke kalanda kalanda tana canza kalanda kaduna ce da ta kanta canza kalanda ta kanta amma in misalin aka ce maka sanne to duk islamiyoyin da sun yi hoto lokacin kaga su suke juya su bisu lokacin ne ake zuwa a yi bakunci lokacin ne ake menene lokacin ne ake sannan yanzu kuma la ya ya daina kai ba ke da sai gudu da shi ya ana tabbata mm, takwas ta hangoyi haka ke haka kai in ko karatu ne aka koro ba za su ce kaga garin hmm, tashi da saboda ƴaƴansu da kawai nan ne to a yi ta yanzu ma nan za su tafiya ta yanzu ma nan za su tafiya Da a yi a yi wani sha'ani da ma an yi tafaƙi ta a yi shi lokacin hutu yanzu ma nan za su tafiya ko nan ba karatu ko ki ba mu za mu yi da ba karatu ko a wani lokaci sai dai abin a ce to ai ba kome duk ba hutu hutu ne ba kada-kada da su, to yaje za a gyara ba rana in suka ba da wata kuma sai kun ba da wata hutu wannan na hoton mai yake da suna wace ce friday wace ce monte wace ce kaza duka islamiyoyi suna yi aya ba wani sanke ne ba aiki yau illa a yake yau إلا سد للذريعة مشابهة الكفار ya يقومون على ملوكهم وهم قعود كما allalahu صلوات الله وسلامه alaihi yanzu ba zama manyan malaman da suka kai manya ba dole mutum na na tsaye na yana ba da karatu ga dan hagari can ga dan hagari na tsaye suna ba shi tsaro hmm? Hmm. kaga yanzu in san ka ga idan abin ya gagar so ka dan hagari ba zai ba zai ɗauko dan nan ya sa na wannan dagarkin ne san da bindiga shi ana zai ka haka ba ka ya ba ma sai ka tare ba ba zan gaisa da shi ba shi kenan a gaza lokacin da abin da aisan take kan yi ta shigo wani masallaci da tafi mun yi ba koko yace ba abin da bani haushi da baban nan aka shiga wani masallaci da takalmi ku bane mu gangara menene abin nan lidari a fi mushabahat al-kufari haythu yaqubuna ala muluki wa hum qu'udun كما علله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وهذا التعليل منه يبطل قول من قال wannan magana ya fata magana mai magana ce innahu mansuhu ma anna zalika ma anna zalika da'awa la dalila alaihi sai abinda za ka lura da shi ma ga gaganci sai kaga wannan maganan babu tawili da zai da tunda da usulun da suke magana ne kaga usulu ka tsaya ka sai zaka wanda duk yana faɗa da usulu yana so zai kawo da usulu zaka sanar bai san bai san shi bane in jahili yana bada ba sai ka ji shi kawai wani dan mu da amma yara suka hauka tashi sai Allah ya saka masa suka hauka tashi akan jasatul isra sai nan ya hauka mimbari ce kuma wannan wani da irwaito hadisin ba shi ne ke ina ne ta ga babu jasatul isra dai ba ce dole ba amma ka ce wanda ya rawaito wannan hadisi da idi ba ta taso ba ai ba haka kawai abin da ya baka haushi ka ba a shi ba in ma za ka ta da irin wannan usulobi ake yi ya ta da shi da ruwan sanyi amma ba za ka kira ka ce hadisin wani za'ifi ne bayan duniya duk mai karatu ya san ingantacce ne hadisi kwana ko